أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu muna yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar kullum a wannan fili namu mai albarka filin tambayoyi da amsoshi yau ma Allah ya sake dawo da mu tare da ziyarar babban malaminmu a sheikh muhammad bin Uthman daga kano masallacin sahaba da ke kan titin maiduguri a birnin kano mai albarka Allah ya sake kawo mana shi a yau ma domin ci gaba da wannan gudanar da fili na amsoshi da tambayoyi malam muna yi maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallo da saurare duk inda muke a wannan duniya inda wannan tasha mai albarka ke gare mu Na ƙara gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to akramakumullah kamar yadda muka saba yau ma muna ɗauke da tambayoyi masu tarin yawa Allah ya mana muwafaka da gudunmuwa wajen amsa abin da yake shine daidai wanda Allah zai yarda da mu akai insha Allah Allahumma amin mm. to kafin mu je zuwa ga sababbin tambayoyi a darasinmu da ya gabata akwai tambaya da muka yi game da limamin shi'a guda goma sha biyu to malam ya ce da bukatar mu sake komawa zuwa gare su hmm. da haka muna sake dawo da wannan don mu ji cikon bayani insha Allah. To alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim al mab'uth rahmatan lil alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da saurare wato watakila hikimar ambaton limaman shi'a saboda mutum ya rarrabe tsakanin tsakuwa da tsaba zare daban abawa daban don mutum ya ƙara gane ega eh, ga inda gaskiya take ga kuma inda wato shifcin gizo yake limaman nan da shi ake kiransu limamai ma'asumai guda goma sha biyu hmm. har akan danganta mutum ga wannan aji ana kiransu al'isna ashari wanda ya imani da goma sha biyu mun ambace su kwanaki to amma saboda ilimi kullum akwai ka jeranta shi yadda yake mun koma kai ne kawai saboda jaddadawa da mai maimaitawa limami na farko shine sayyidina ali ibn abi talib a yanda suke faɗi amma haka ba sayyidina ali Allah kara masa yadda limami ne a gidan sunna ɗaya daga cikin manyan sahabbai da dukkanin mumini na kirki ya imani da shi kuma imani bai danganta ma kanshi da aka ce danganta ma kanshi ba ya mutumin da an rawaito daga fuskoki fiye da tamanin yana cewa duk wanda aka kuskura aka nuna min shi mm. yana fifita ne akan abubakar da umar sai na masa bulala tamani haddal muftari haddi na makaryaci sauraka ba zai yadda ka danganta shi ga wani limanci ko isma ba amma da yake karatu karatu ne yan shi asma da nan wato yan isna a shari'a ne limami na farko mm. wanda ya yi limanci a su shekara 28 na biyu alhassan ibn ali wanda ya yi shekara ainihin goma sai kuma saina alhussein dan ali na uku kenan wanda ake kira ainihin sajjad wato yin shekara goma sha sai kuma ali ibn hussein zain al-abidin wanda tun da muka taso a ƙasar nan ake danganta masa rubuta littafin zuhudu ya ce ainihin kitabun fi ash'arun tujalli an alƙalbil mughaffali kulla raini yuwali qawlaha nasaqan wa wa'azan wa tadhkiran ali ibn al ala kulli halin ali ibn al zainab abidin shine limami na uku a gun yan shiya a sinashariya sai kuma na hudu a na hudu kai nake sun ce ba na uku ba na hudu na biyar sai muhammad ibn ali wanda suke kira al-baqir ai alladhi baqara al-uluma kullaha kalmar baqir mai fedewa mai kutsawa cikin karatu wannan limamai ne na kirki ahlul bait ne amma an kai su inda ba su kai kansu ba an gane ko Shi ne ya yi mudda goma sha shekara goma sha ta sai kuma na shida Ja'far ibn Muhammad Ja'far Sadiq hmm. wanda yawancin abubuwa da ba su shafi gaskiya ba su ake danganta musu Ja'far Sadiq da kuma Muhammadu Al-Baqir muddar khalifancinsa ko imamancinsa shekara talatin da ainihin hudu ne sai kuma na bakwai musa ibn ja'far musa ibn ja'far limami na ainihin bakwai kenan wato al-kazi wanda ya shekara talatin da ainihin biyar a ainihin wato imamancinsa wannan takwas kuma sai ali ibn musa Arriba, wato sai kuma ainihin muhammad ah, ibn ali wato al-jawad sai kuma na goma mm. muhammad ibn wato ali ibn muhammad al-hadi wanda suke kira at-taqi sai kuma ainihin an-naqi mm. sai kuma na goma sha ɗaya alhassan na'am ibn ali al-askari sai limami na goma sha biyu da ake kira shi ne ainihin mahadin da zai bayyana ƙarshen zamani ya cika duniya da adalci yadda aka cika ta da ainihin zalunci a gun ahalus sunna mm. hadisan mahadi suna da yawa wasu sun inganta wasu basu inganta ba daga cikin wanda ya inganta shine almahadi minni wasmuhu alasmi mm. wasmu abi alasmi abi kenan zai kasance muhammadu ibn abdullah an gane amma waɗannan su ne limaman da shi a suka tsara da limami na ƙarshe wanda ya a tarihi ba mahaife shi ba ba haife shi amma yana na yana bacci a sirdab a surra madra'a zai zo liyam a duniya adlan wa qistan kama muli a jauran wa zulma wannan mu ambata ne kawai domin mutane mu ƙara sanin ga inda aka tafiyar da al'amari inda bai kamata a tafiyar da shi ba in ba haka wannan ba shine mawdu'in ma ba amma kusan riba kafa ce kawai to Allah ya saka mun amfana dan abin da muka ji wallahu ta'ala alam wa bihi to malam cikin waɗannan limamai guda goma sha biyu hmm. wannan maimaitin tambaya ne don mu sake fahimta kenan suna da alaka da shi an can kamar yadda ake faɗa la la la la la ai la ce mutum kullum yakan danganta abinsa in yana son ya tallata shi ga wani dan yayi kasuwa amma ba haka ba wane ne cikin su ya amince in suka dauki sayyidina ali an ce shi ne limami na farko Allah ƙara masa yadda sayyidina ali ka taba gani gaba da Abubakar da Umar Allah ƙara masa yadda inda sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba mutanen kirki ba ne to ya aka yi aka samu dangantaka ta sarakuta tsakaninsu me yasa 'ya'yansa akwai mai abubakar akwai mai umar ya aka yi ya aka yi ya aka zana ƙarƙashin su ya zama a kusan mustashar wanda ake neman shawararsa kai dai wani abu ne daban wanda yake yi kama da addini amma ba addinin musulunci ba daina amin amin jazakallahu khaira to tambayar mu ta farko sabuwa kenan a yau hmm. shine takarda take cewa malam idan mace ta yi aure fiye da ɗaya hmm. shin a aljanna da wannan miji za ta zauna malamai suna da ra'ayi uku akan wannan eh, ra'ayi na farko ma'abuta ilimi na cewa za a aura mata wanda ya fi mata kirki ne a duniya mace ta auri wani mutum ta rabu da shi ta sake aure ko ya mutu a takaice dai ta auri mutum fiye da ɗaya hmm. to ranar lahira in ta shiga aljanna su ma duk suka shiga wane ne za ta kasance tare da shi shi ne gaya maka malamai suna da ra'ayi ɗaiɗai guda uku ra'ayi na farko ko fahimta ta farko za ta kasance tare da wanda ya fi mata kyakkyawan hali ne cikin hadisin ummu habiba sai da hadisin da'ifi ne bai inganta ba cewa ai wanda ya fi mata hali nagari a rayuwa ta duniya shine mijinta alashira ra'ayi na biyu na cewa a'a za a ba ta zaɓi ne kawai ta zaɓi tsakanin ainihin mijinta na farko ko na biyu shi ma hadisin da ke goma na magana da inganta ba ra'ayi na uku wanda shi na fi damuwa da shi mm. shi ne a'a za ta kasance da mijinta na ƙarshe ne ma'ana mijin da da shi ta ƙara rayuwarta ta mutu ta riga shi mutuwa ko kuma da suka rabu ba ta sake aure ba sai shi to wannan mijin nata na ƙarshe ne wanda ainihin wato za ta aure shi kuma wannan akwai hadisi a kai wanda hadisin yana cikin sahihul eh, aljami na imam al-albani hadisi mai lamba 2,704 da kuma huɗu yana kuma cikin silsilar sayanar shi imam al-albani hadisi mai lamba 2281 dukkaninsu a cikin manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa ayyuma imra'atin tuwfi anha zawjuha kallama magana duk matar da mijinta ya mutu ya barta an gane ko ba'a dahu sai ta yi aure bayan shi fahiya li akhiri zawjiha ita zata kasance matar mijinta na ƙarshe ne mana aljanna kenan wannan hadisi kamar da kaji tabbatacce ne ɗaya kenan a na biyu nana ummu darda mm. matar abu darda lokacin da abu darda wane ne abu darda wainar ibn zai hakimu hadhihi al'umma umma wato mai hikimar musulmi kenan bisa bayanin annabi sallallahu lokacin da abu darda ya rasu mm. sai mu'awiyatu ibnu abi sufyan Allah ya kara masa yadda ya zo neman aurenta tace amma ko naji annabi ya ce sallallahu idan mace mijinta ya mutu to a aljanna za su kasance wato za ta kasance mata ce ga mijinta na ƙarshe to dan abin take tunani abu darda ya rasu mm. idan mu aure aure ta kenan za ta aure ta ce wallahi ne kuma ba zan fifita ka akan abu darda ba ta haka ni ba zan yi aure ba madalla to shine har ce to ina baki shawara ki yawaita azumi dan azumin zai katse miki kowace irin sha'awa wannan hadisi malamai sun yi gunaguni kan ingancinsa amma an tariqil mutaba wa shawahid hadisin ya tabbata musamman idan ka kalli wannan da albani sahaha cewa hadisi ne tabbata da haka amsar ita ce kamar da muka ji mazhaba ce guda uku mm. ko dai wanda ya mata kirki alladhi kana yani ahsanahum khuluqan an gane ko amma ga matsayin hadisin ko kuma hiya mukhayyar tukhayyar a bata mm. zabi amma a shine yana eh, mafi tabbata shine ne za ta auri wanda yake shine na ƙarshe a rayuwarta da fata an gane ko saki ko mutuwa wannan shine bayani kan wannan wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq wa to sai takarda ta gaba wadda hmm. take cewa don Allah malam menene hukuncin karanta suratu yasin akan mamaci bayan an yi masa wanka kafin a jefin ne shi eh da yawa daga cikin mu muna da al'adar idan mutum ya mutu a karanta masa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim har zuwa karshe an tambayi limamin gidan hijira mm. al-imam malik ibn anas alaihi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu imam malik yana cewa laisa da aka tambaye shi mm. sai ce ma sami'tu an gane ko mm. ma sami'tu bi hadha ni ban taba jin wannan ba ni maliku ban taba jin wai dan mutum ya mutu a karanta masa yasin ba sai ce wa maho min amalin nas kuma ban taso na ga mutanen madina na yi ba domin amalu ahal madina gun maliku hujja ne domin su gindin magani ne abu biyu ce ban taba ji ba to ai kuma ka iya cewa malamai suna cewa mm. rashin baka san kaza ba hmm. <laughs> baya nufin kasan babu shi to amma sai kara da cewa wa ma huwa min amalin nas baya daga cikin aikin mutane da taso na sani suna yi imam malik zaka samu nan cikin littafin ainihin wato albayan wa tahsil mujalladi na biyu sannan kuma akwai hadisi da ke yawo hadisi na cewa iqra'uha inda mautakum ku karanta mamatan ku yasin hmm. an gane wannan hadisi ahmad ya fitar da shi hmm. da ainihin al ibn majah al-qazwini da kuma al-baihaqi cikin shu'ab al-iman littafin nan nashi sai dai dukkanin su isnadin su ne ba kafa hujja da shi shi yasa imam al-albani ya soke ingancin hadisin cikin wato akamu al-janaiz sannan al-imam ibn hajar ah, ahmad ibn ali kenan al-asqalani rahmatullahi alai cikin littafin nan nashi hmm. talkhis al-khabir ko kuma at-talkhisul habir da malamin suka ce a ba talkhisul habir bane a at-talkhis ne al-habir kamar yana cewa latif jamil wato takaitawa cewa mai kyau to a ciki a mujalladi na biyu bayan da ya karanto wani hadisi mai cewa iqra'u wato yasin alamautakun mm. da ya kai kawo bayani kan darajar hadisin sai ya tsaya akan bayani tabbatacce cewa hadisi ne da'iful isnad majhulul matan wato isnadin sa da'ifi ne ko matanin sa ma isnadin sa da'ifi ne sannan matanin sa wanda yake majhuli ne kuma sai ce wala yasihu fil babi shay a wannan babi babu wani abin da inganta a takaice kenan ashe karanta yasin da ake bai tabbata ba inda hadisi gaba mace bai inganta ba domin komai ka gina shi kan dalili da hujja haram saboda haka bai inganta ba mutane ko suna yi wannan ba dalili bane abu baya tabbatuwa dalili ne sai in akwai nasi inji imam sakhawi yana cewa alhasanu mastahsanahu shar'a mm. wal qabih mastaqbahu shar'a ba wai yani urfin nas urf kan yi aiki amma da baka da nassi ai kamar da suke cewa ne kana magana da qiyasi ga nassi saboda ka yani bai tabbata ba ko da mutane suna yi saboda al'ibratu ba abinda mutane ke ba abinda abin lura shine menene nassi ya tabbatar wallahu ta'ala a'lam bihi tawfiq ba da yawa kan zaka ga a kasar Hausa nan ana yi da an gama mu ciwon ka sai a ce a kirawo baka da malamai ana ma fida'u na'am ai duk wanda ya mamaci fida'u ya zage shi to kai eh, kuwa shi zagi ne domin in ka ce mutum ya mutu a yi masa fidda'u mai fidda'u a wasu wanda sun kware specialist mm. a kai kulwa ni zan masa kulowa kafa dubu shi ne fidda'u kalmar fidda'u wanda bahaushe ke cewa fidda'u mm. wai yana nufin fansa zai ceci mamaci daga azaba daga wahala domin ka je ka karanta suratu muhammad mai allah ta'ala ce فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشد الوثاق من بعد وإما فدا شيني محل الشاهد Allah ta ya cewa idan kuka gama da kafirai ku yake su sai kun ta su kun yi biji biji ƙasa ƙasa luwai da su sai ce fa ma mannan ba'd wa ma aish fida ko dai mannan ba da ku kyale su ta bakin bahaushe ai dole a ji tsoron iya in ji ƴar mayya ko to ko dai ku yi musu mannan ko kuma fida ma'ana fida hmm. ku doka musu fansa to abin fahimta anan da Allah ta'ala ce fida a shi